karfe biyar agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi hudu kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita goma sha shida. Rukayya Abba Kabara. Mai sauraro barkamu da wannan yammaci da fatan mun wuni lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. Kasashen Iran da Isra'ila sun ci gaba da harba wa juna makamai duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta sanar. Gwamnatin Najeriya ta mayar da martani kan kiran da Amurka ta yi wa 'yan kasar ta na kauracewa shiga gine-ginen gwamnati a Abuja. Yara arba'in sun rasa ransu a sakamakon harin da aka kaddamar kan wani asibiti a Sudan. Tuma da yanzu kuma sai a biyo mu don jin cikakkun labarin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Isra'ila ba za ta sake kaiwa Iran hari ba, zalika an juya akalar jiragen yakin kasar zuwa gida. Trump ya bayyana hakan ne bayan da ya zargi kasashen biyu da karya yarjejeniyar tsakaita wutar da ya jagoranci kullawa a tsakanin su. To kai tsaye ina tare da Nura a Suleiman wanda ya shigo mana dauke da karin bayani. To ya shugaba Trump ya bayyana bacin ransa kan Iran da kuma musamman Isra'ila ne a lokacin da yake shirin tashi zuwa kasar Netherlands mm. birnin Hague domin halartar taron kasashen kungiyar mm. NATO. To zuwa yanzu dai ba a sake samun rahoton kai wa juna hari ba tsakanin Isra'ilar da Iran. Mm. Kuma kafin wannan lokaci da misalin karfe uku agogon najeriya a kamfanin dillancin labaran isna na iran ya rawaito jiyo karar fashewar bamabamai a kusa da birnin babulsar tare da hango motocin kai daukin gaggawa sun ruga sun tafi wajen wannan watakila shine farmakin da ya bata wa shugaba trump rai wanda cikin fushi kafin tashi zuwa birnin hek din ya yi cikin kakkausan harshe ya buƙaci isra'ila da dakatar da kai waɗannan harare to a ɗarzin nan ne kuma trump din ya ce baya buƙatar sauya shugabancin iran domin ya yi imanin yin hakan zai haifar da babbar illar da ba a taba zato ba sosai kuwa kwarai kuwa to a can isra'ila kuma ofishin firayim minista benjamin netanyahu ya cewa ya farmakin baya bayan nan da suka kai wa iran sun kai shi ne a matsayin martani kan shi wanda iran din suka kai wanda ya sanadin mutuwar mutane shida a garin birshiva mm. wanda ke kasar isra'ila mm. to kin san ita rundunar sojin iran ta ce ta riga ta kaddamar da hararar ne ta harba makaman masu linzami mm. daga baya kuma Trump ya sanar da cewa an kulle ya tsare tauta mm, kuma haka ba baya ba daga baya ta harba ba yawa kuma mm. ga waɗanda ba sani ba akwai tazara ta kimanin kilomita dubu biyu har ɗari uku da takwas tsakanin Iran da Isra'ila saboda haka ba karamar tafiya waɗannan makaman masu linzamin suke yi ba to a baya bayan nan ne dai ofishin Netanyahu ya ba da tabbacin cewa eh lallai ba zai sake kai hari ba za Isra'ila ba ta sake kai hari ba bayan da shi Netanyahu ya waya da shugaba trump mm. to sai dai yayin tsokaci kan wannan rikici shugaban faransa emmanuel macron ya ce yana fargaba ko abin da ake fargaba ya riga ya auku domin iran za ta iya rungumar hanyar uh, bi ta asirance ta rika inganta makamashin nukiliya har zuwa matakin da suke fargabar za ta iya mallakar makamai masu linzami saboda irin wannan ake kwarai kuwa mm. to idan muka sake koma iran din ma'aikatar shari'ar kasar kin san jiya mun ce akwai wani hari da aka kai gidan yarin garin even eh. to bata riga dai ta fitar da alkaliman adadin mutanen da suka mutu ba mm. amma ta ce akasarin wanda suka mutu jami'an ko kuma ma'aikatan ma'aikatar lafiyar ma'aikatar shari'ar ne mm. sai kuma iyalai da suka kai wa 'yan uwansu ziyara da suke kulla a gidan yarin mm. to akwai wasu 'yan kasashen turai dama guda biyu wanda iran yawwa ta kama su tun cikin watan mayun shekarar 2022 saboda zargin su sun yi wa kasar leƙen asiri to a yau ne kuma iran ta fitar da sabbin sabbin alkalma mm. da suke nuna akalla mutane 610 suka rasa rayukansu yayin da wasu 4,746 suka jikkata mm. a tsawon kwanaki 12 da Iran da Isra'ila ta shafe tana kai mata hare Wato nura idan ka kalli mm. waɗannan kwanaki da yawan mutanen da suka mutu kusan 700 ya kamata a kawo ƙarshen wannan yakin idan har ya wuce haka kuma Allah kaɗai ya san yawan mutanen da za su iya rasa rayukansu muna godiya kwarai da gaske Nura Ado Sulaiman. barka da kokari. yayin da kasashen da ake gudanar da taron kungiyar tsaro ta nato don tattauna batutuwan da suka shafi tsaron turai da kuma yakin rasha da ukraine har ma da batun iran da isra'ila suke gudanar da taro yanzu haka a birnin hag shugaban amurka donald trump ya sanar da shirinsa na ganawa da shugaban ukraine volodymyr zelensky shugaban ya ce tattaunawar za ta mayar da hankali kan yadda amurka za ta sayarwa da ukraine makamai da kuma shirin kara laftawa rasha takunkumai tafiyar ta trump na zuwa ne daidai lokacin da iran da isra'ila ke ci gaba da jefawa juna makamai duk duk da shirin yarjejeniyar tsagaita wuta da za a shiga ko a jawabin da shugaban na ukraine ya yi makon jiya ya ce yana fatan ganawa da trump a taron na nato kuma zai so ya tattauna batun sayan makamai musamman waɗanda ke dakatar da makami mai linzami kotun kolin amurka ta yanke hukuncin baiwa shugaban kasar donald trump damar kwashe bakin haure da ke kasar tare da jibge su a wasu kasashen da ba nasu ba ba tare da ba su damar zayyana irin hadarin da za su iya fadawa ba wannan na zaman nasara sabuwa da shugaban ya samu kan gwagwarmayar kakkaɓe bakin hauri daga kasar wannan da na nufin bakin hauri a amurka na cikin halin tashin hankali da kuma fargabar yanayin da za su iya fadawa matukar hakan ta tabbata tun kafin shugaba trump ya yi nasara a zaɓe ya bayyana sa na yaƙi da bakin hauri yayin da ya sha alwashin kwashe su daga kasar kuma zai tabbatar wato bai tabbatar da cewa zai mayar da su kasashen su na asali ba abin jira a gani dai yanzu shine lokacin da shugaban zai ɗauki matakin yayin da bakin haure suka fara shirin zanga-zanga a sassan ƙasar To ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Arifai. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adnam Ghebreyesus ya ce sama da mutane 40 ciki har da kananan yara da kuma ma'aikatan kiwon lafiya ne aka kwashe a wani hari da aka kai wani asibiti da ke Sudan a ƙarshen mako. Kamis Sale yana ɗauke da ci gaban wannan labari. nan gaba kaɗan za mu zo ga wannan rahoto na ka misali amma kafin nan kwamitin majalisar ɗinkin duniya da aka kafa tare da ɗora masa alhakin binciken zargin aikata laifukan yaƙi a jamhuriyar demokradiyyar congo ya sanar da shirin dakatar da ayyukansa sakamakon matsaloli na rashin kuɗin tafiyar da aiki yadda ya dace bayanai sun ce ya zama dole kwamitin ya ɗauki wannan mataki ne bayan da ƙasashe da dama suka gaza biyan kuɗaɗen da ya kamata su biya a sakamakon janye bayar da kuɗaɗen irin waɗannan ayyuka da shugaban amurka donald trump ya yi a watan fabrairun da ya gabata ne hukumar kare hakkin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta amince da samar da wannan kwamiti don gudanar da bincike kan laifukan cin zarafin dan adam da kuma haɗar da wato da suka haɗar da kisan kiyashi na mutane ba ji ba gani aikata fyaɗe musamman a yankunan arewaci da kudancin kivu da kuma garuruwan goma da bukavu lokacin da mayakan m23 suka kwace iko da su to yanzu kuma za mu koma ga rahoton ka misali kan batun kisan kananan yara a asibiti a kasar sudan ofishin hukumar ta WHO da ke Sudan ya ce a cikin waɗanda suka mutu akwai yara shida da jami'an kiwon lafiya biyar sannan kuma an yi wa ginin asibitin mummuna barna. An dai kai hari ne kan asibitin Almujlad da ke yammacin Kurdurfan a ranar Asabar ɗin da ta gabata kusa da inda ake fafatawa tsakanin sojojin Sudan da dakarun RSF a yakin da suke tun a tsakiyar watan Afrilun shekarar 2023. shugaban hukumar ta who ya nemi a dakatar da kaiwa cibiyoyin kiwon lafiya hari duk da cewa bai ambaci sunan bangaren da ake zargi da kai wannan hari ba sai dai kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun zargi wani jirgin yakin sojin sudan mara matuki da kai wannan hari da wata sanarwa da aka fitar a ƙarshen mako ta ce mutanen da suka mutu sun kai tara To an gaida ka misali mahukunta a jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun fitar da wata sanarwa da ke masanta labarin cewa shugaban kasar Faustin a Touadera na fama da matsananciyar rashin lafiya. Wasu kafafen yada labarai a kasar sun ruwaito cewa shugaban na fama da matsanancin ciwo kuma tunima aka garzaya da shi Belgium don neman magani. To sai dai sanarwar da gwamnatin ta fitar a hukumance ta ce shugaban na kwance a asibiti amma ba wata rashin lafiya mai tayar da hankali ba ce. Sai dai kuma guda daga cikin jagororin adawar kasar martin zigueli ya ce rashin lafiyar shugaban kasar hakki ne na 'yan kasa su sani don haka ya kamata a daina boye-boye to yanzu kuma sai eritrea da kuma habasha inda bayanai ke cewa sowa murna da kuma hawayen farin ciki sun barke bayan da iyalai suka sake haduwa da juna shekaru biyar bayan rufe iyakokin kasashen biyu da hukumomi suka yi rikicin yankin tigray da ya balle ne ya sanya kasashen biyu suka rufe iyakokin su tun a 2020 kuma tun wancan lokaci yan uwa da iyalan juna ke kewa tare da begen ganin yan uwansu wannan haduwa ta iyalai da kuma sake bude kan iyakokin kasashen ya nuna irin yadda aka fara samun zaman lafiya da kuma daidaitar rikicin siyasa a yankin kafafen yada labarai sun ce makusanta ko kuma mahukunta sun baiwa mutanen damar ganawa da juna a ƙauyen zalambesa bisa sanya idanun malaman addini da kuma shugabannin al'umma. da fatan mai sauraro na jin daɗin yadda labarin har ma da rahotanni ke kasancewa. gwamnatin najeriya ta yi watsi da shelar da kasar amurka ta yi wa 'yan kasar ta cewa su yi taka tsantsan a wajen da suke zuwa a abuja saboda barazanar kai musu hari to wannan gargadi dai na zuwa ne sakamakon harin da amurka ta kai wa iran mai magana da yawun shugaban kasa bola ahmad tinubu abdulaziz abdulaziz ya mana tsokaci kan wannan kira To kamar yadda aka sani wannan wato sanarwa sanarwa ce da su ofishin jakadancin Amurka sun saba fitar da irin ta daga lokaci zuwa lokaci domin ba ma 'yan ƙasar su shawarwari da kuma wato sanar da su abubuwan da suke faruwa ba lallai kuma a kan matsalar tsaro a Najeriya ba ne ba ko kuma a Abuja. Wani lokaci kamar irin wannan abu ne da yake ya shafi al'amuran duniya baki daya. A wannan sanarwa kamar yadda ciki suka bayyana da kansu ta danganta ne da abubuwan da suke faruwa musamman a yankin gabas ta tsakiya a yanzu wanda ba wai yana nufin cewa akwai matsalar tsaro ne a abuja ko a najeriya ba mu a matsayin gwamnati abinda muke cewa shine babu matsalar tsaro a abuja ko a najeriya don haka 'yan ƙasa da baki duka za su iya tafiya duk inda suke so ba tare da fargaba ko kuma ɗarɗar ba domin babu wani ah, matsala babu wani abin tsoro ga baki ɗaya Abdulaziz Abdulaziz mai magana da yawon shugaban Najeriya hukumar yaƙi da rashawa ta EFCC a Najeriya ta tafke wasu tsaffin manyan jami'an kamfanin mai na NNPCL waɗanda ake zargi da handa mai dala biliyan bakwai da miliyan ɗari biyu da aka ware domin gyara matatun mai na ƙasar Aisha Shehu Kabara na ɗauke da ƙarin bayani. Majiyoyin labarai a Najeriya sun ce daga cikin tsofaffin jami'an kamfanin na NNPCL da aka kama har da Umar Ajiya Isa wanda shine ke rike da shugaban sashen kashe kudade na kamfanin a lokacin da aka bayar da kwangilar gyara waɗannan matatu da ke kaduna wari da kuma fatakot bayanai sun ce ko a baya umar ajiya wanda shine ya jagoranci aikin fitar da kudaden a lokacin bayar da kwangilolin kazalika akwai kuma wasu jami'ai da dama da aka cafke saboda zargin cewa suna da hannu a wannan almundahana ta biliyoyin kudade wasu daga cikinsu sun hada da jimo olasun Makami tsohon manajan matatar mai ta wari da yanzu haka yake a tsare a hannun EFCC sai kuma Ahmad Adani Dikko tsohon manajan matatar mai ta Port da kuma Ibrahim Monde wanda shine ya taɓa riƙe mukamin babban manaja a Fatakot. Babban abin da ya fi ɗaurewa mafi yawan 'yan Najeriya kai game da waɗannan matatu shine yadda tun a gwamnatin Muhammadu Buhari har ya zuwa wanda ya gaje shi Bola Ahmad Tinubu aka ci gaba da zuba biliyoyin kuɗaɗe domin gyara matatu guda uku. To amma har yanzu cikin su babu wanda ke aiki ga dangadan. To Madalla yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda a 'yan kwanakin nan 'yan ta'addar da ke kai har hare yammacin kasar suka tsananta farma mutanen da suke tsaka da ibada. Ko a wani hari na baya-bayan da suka kai a ranar Juma'a garin Manda da ke yankin iyakokin kasashe wato ma da Burkina Faso da Nijar a lokacin da suke tsaka da sauraron ma'azi. A kwanan baya sun kai makamancin wannan hari kan wasu matsalata da suke sallar Juma'a. To kowani nazari za a yi kan wannan salon kai hari da masu ikirarin jihadi ke yi ga Farfesa Duku Abdulrahman na jami'ar da magaram. lalle tun fil azal su 'yan ta'adda masu alaka da ita islamic wanda ake kira jinin suna yaƙi da duka eh, musulmi na duniya masu aƙida ta addini mai sassauki cikin nasu nazari kamar addini ne wanda ke tafiya ba da gaskiya ba to wannan ganshi a kasashen larabawa an ganshi a kasashen eh, afirka musamman kuma yau ya gashi haɗu a cikin yankin namu inda ake ganin musulmi ne ke farma musulmi Ko ne masallaci da mutane a cikin su masallaci wuri ne wanda ake tamaha ana samun al'umma masu dama wanda ke zakuwa saboda su yi sallar juma'a ko kuma su yi wani taro na musulunci saboda cikin nazari na 'yan ta'adda a lokacin da an ka farmaki an ka kashe mu yawan mutane yana bada kamar tsoro a duk lokacin da sun ka kai hari al'umma ta bar gari ko kuma ta bar wurin ibada wannan kamar babban nasara ce a gare su kamar shine ake cewa conquest territorial sun samu ci gaba wajen rike gungu-gungu na ƙasa. Farfesa Duku Abdulrahman na Jami'ar da Magaram. Kasar Mali ta kulla wasu yarjejeniyoyi da rashe kan harkokin kasuwanci makamashi da kuma kimiyya tare da bunƙasa siyasa da kuma tsaro. kasar asimi goita ya rataba hannu kan yarjejeniyar a ziyarar da ya kai moscow inda ya gana da shugaba vladimir putin ibrahim malam cillo na dauke da rahoto a kai yarjejeniyar ta farko da aka saka ma hannu ita ce ta girka wani kwamiti da zai hada gwamnatocin kasashen biyu na rasha da mali akan harkar kasuwanci bunkasa tattalin arziki da kimiyya kamar yadda ofishin shugaban na mali ya faɗa a wata sanarwa an girka wannan kwamiti ne don samar da sahihiyar hanyar masarar abubuwa da dama tsakankanin kasashen biyu a shari'ance da kuma share fagen samar da tsare-tsaren ci gaba a matsakaici da dogon lokaci a fannoni masu muhimmanci za su taimaka ma 'yan kasar mali kuma wannan hukuma za ta iya kasancewa wata madogara ce ga kasar ta mali don isa ga hukumomin kasa da kasa ɗaya yarjejeniyar da aka saka ma hannu ta ta'allaka ne akan makamashi kamfanin nan na rosatom na rasha zai taimaka ma mali ta warware matsalar makamashin da take fama da ita ta hanyar inganta kayan aiki da masanyar fusa'a da kuma horar da ma'aikata ta hanyar aiki da makamashin nukiliya na zamani an gaida ibrahim malam cillo karfe biyar da mintuna goma sha biyar lokaci ne na labarun wasanni ga Michael Kudisin ya shigo. To barka gida war haka rukayya. Ah, to Paris Saint-Germain dai ta doke Seattle Sounders da ci biyu da nema da Litinin lamarin da ya kai ta zagayen silere kwale a mm. gasar kofin duniya ta kungiyoyi. To abin da ke nufi da ita fogo ne suka tsaka rukunan su na bi kenan. Mm. Yake sun ce mun ce za a yi wannan wasa to gashi an buga wannan wasa ga yadda sakamakon ya kasance. Mm. Ah, to yanzu haka ta sun samu tsallakawa zuwa zagayen kungiyoyi 'yan sha shida to ba ta dai ta samu wannan ci gaba ne duk wadda doki ta atletico madrid ta yi ɗaya mai ban haushi duk a jiya yan san ba ta na wata kungiya ce daga kasar brazil wadda ita ma take watan takawa manya birki a wannan gasa ta kwallon kofin duniya ta kungiyoyi to dai a watan kivica kafar skelia shine ya fara ciwo psg kwallo a minti na 35 kana ashraf hakimi ya karo kwallo ta biyu a tsakiyar zubi na biyu na wannan wasa da aka buga mm. to psg ta shiga wannan gasa ta tagogi 32 ne a amurka a matsayin wadda ake ganin za ta iya ma lashe wannan gasa duba da cewa ta lashe kofuna hudu a gida a can ga wannan kakar da ta kare ta lashe kofuna hudu har da gasar cin kofin har da kofin cin uh, watan nahiyar turai kofin mm. zakar nahiyar turai kenan to ta lashe wannan kofi duk da cewa wasan karshen an yi amanan cewa wasa ba wasan bai kayatar ba duba da cewa an zuba kwallaye biyar babu ko da martani a wannan wasa wato an tashi canjar hudu da hudu a wasa mai kayatarwa tsakanin fc porto da al'ali ta kasar masar a mm. filin wasa na metlife a birnin new jersey to wasa dai al'ali ta yi kokari to sai dai abin nan da ake kira madalla ne za a ce ma madalla <laughs> a ce to lamarin da ya sa suka maki to amma duk da hakan hakan bai wadatar da al'ali ba mm. ah, inda sai da ta fice daga wannan gasar kofin duniya da kungiyoyi da ke gudana a <laughs> amurka din ga maki kuma ga kwallaye ga kuma tafiya ga maki ga tafiya sun raba maki ka ko sa daidai to mm. wannan makin bai wadatar ba mm. eh, to al'ali dai ta fara wannan wasa cikin karsashi inda ta daura masa ta wajen fara saka kwallo a raga a minti na goma sha biyar ita ta fara ce to abin nan ne eh, ta ciyo eh ta ciyo <laughs> to ta hannun watan waisam abu ali kenan to amma mm-hmm. foto ta mayar da martani dan wasan ta Rodrigo Mora wanda ya waske ilahirin 'yan wasan bayan <laughs> al'ali ya jefa kwallo a raga to haka dai aka ci gaba da dauki ba daɗi tsakanin waɗannan ƙungiyoyi biyu har aka tashi wasa hudu da hudu to hmm. kin ga dalilin da yasa suka raba maki kenan to in an jima za a yi wasa tsakanin Auckland da Boca Juniors eh, ta kasar Brazil kenan sai Benfica eh, da bayan Munich to an gaida Michael Kudisin muna godiya sai mu ce in kallo madalla a jira a kuma yanzu za mu koma ga abida shu'aibu da ita kuma ta shigo mana da sharhin jaridu Rukayya barkan ki da Ta ina za mu fara. To kin san kusan dukkanin jaridun duniya sun mm. yi sharhi kan gargadin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ga Isra'ila mm. na karta kuskura ta kai hari kan Iran mm. inda jaridar New York Times da ake wallafa Amurka ta rawaito labarin da ke cewa Trump ya ce duk da cewa Isra'ila da Iran sun keta yarjejeniyar ta wuta tsakanin su amma bai ji daɗin abin da Isra'ila ta yi ba kuma ya buƙaci Isra'ila da ta dakatar da jefa bama-bamai a iran sannan kuma ta dawo da matukan jiragen ta gida ba tare da bata eh. lokaci ba to sai dai kuma ministan tsaro na isra'ila israel katz ya bayyana cewa ya ba da umarnin kai munanan hare-hare kan birnin Tehran inda ya zargi Iran da keta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Amurka da Qatar mm. suka shirya. Mm. Ita kuwa jaridar The New Arab ta wallafa labarin da ke cewa dangin Isra'ila wanda aka yi garkuwa da su a Gaza mm. sun kira ga gwamnatin su da ta dawo daga karshen. ta kawo kai ƙarshen yakin da ake yi wa yankin falasɗinu domin a dawo da 'yan uwansu gida mm. jaridar ta ce sun bayyana cewa yarjejeniyar tsagaita wuta dole ne ta hada da gaza kazalika sun ce idan har za su iya cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da iran to za su iya kawo ƙarshen yakin a gaza to a gefe guda jaridar arab news ta rawaito labarin da ke cewa wasu majiyoyi daga bangaren lafiya sun bayyana cewa sojojin isra'ila sun kashe akalla falasɗina 37 a Gaza mm. tun daga sanyin safiyar yau. jaridar adadin ya hada da mutane da tara da aka kashe a wani harin da aka kai kusa da cibiyar raba tallafin abinci. Kwarai da gaske gashi nan ma yanzu haka ina gani daga nan ɗakin mu na watsa labarai eh. rahotanni na tabbatar da cewa adadin ya kai 80 kenan. Da adadin ya karu kenan. da gaske. To ita kuwa jaridar Premium Times da ake wallafa a Najeriya daga cikin labaranta na yau ta rawaito cewa babban kotun tarayya da ke Lagos mm. ta yankewa wa 'yan kasar Sin 23 hukuncin ɗaurin shekara ɗaya a gidan yari. saboda aikata laifukan kusan shafukan yanar gizo da sauran laifukan dangoginsa da aka gano a watan Disamba na shekarar 2024 in zaki iya tuna cikin bakwai da aka damfara da aka kama mm-hmm. a jihar Legas haka zalika jaridar ta rawaito labarin da ke cewa wasu mutane uku 'yan gida daya mm-hmm. sun mutu sakamakon harin da aka kai musu a gonar su da ke karamar hukumar basa a jihar Filato a cewar jaridar an kai wa mutanen hari ne a yau yayin da suke girbin amfanin gona sannan kuma wasu 'yan uwa biyu sun samu munanan raunuka a halin yanzu suna jinya asibitin da ke jos. Mm. To daga Najeriya bari mu leƙa ƙasar Somaliya inda jaridar Somali Guardian ta wallafa labarin da ke cewa shugaba Hassan Sheikh Mahmud da Prime Minister Hamza Abdi sun halarci taron kaddamar da shirin manufofin bunƙasa ƙasar a Mogadishu tare da wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya. An bayyana shirin a matsayin hanyar samar da zaman lafiya da wadata da kuma kawo ci gaba mm. wanda zai zama tushen raya tattalin arziki da tsarin gwamnati da nufin mayar da ƙasa ta zama mai dogaro da kanta a cikin shekaru 35 masu zuwa. To an shi da muna godiya kwarai da gaske. To madalla. To madalla al'ummomin jihohin arewa maso gabashin Najeriya sun fara komawa sayan wasu nau'ikan abinci masu sauƙi da ake samun su ta wasu hanyoyin da aka fi sani da garau-garau wanda ake ganin na tattare da haɗari ga rayuwar bil'adama. Bilyamin Yusuf iya duba mana wannan matsala ga kuma rahotonsa daga Borno. a wani mataki na samun sassauci ga tsadar da abinci da ya hana mutane da dama iya cin abinci sau uku a rana mutane sun koma sayan abincin da ake kasawa a bakin hanyoyi kamar wake da shinkafa game da masa da makamantansu yanzu haka kasuwar masu irin waɗannan abincin gargajiya da ke kasawa a bakin hanya ta bude inda ake cika a teburin masu shayi ba dare ba rana abin da ya haifar da koma baya ga manyan shagunan sayar da abinci na zamani saboda tsada da rashin kuɗi a hannun mutane. Malam Musa Abdullahi wani mai cin irin waɗannan abinci ne ya min bayani dalilinsa kamar haka. To yanzu dai ko ba gaya maka ba dai ka ganni a jikace wanda ya nuna maka kila na sha yawo kila ma sa'a ma kai ka samu ka ganni na sayi abincin na yanzu ita wannan yarinya na ɗari biyu ne da ƙyar ta zuba min ɗari biyu wake da shinkafa. To ya za a yi babu yadda za a yi talauci ya yi yawa aikin yi babu ya yi ƙaranci sannan babu abincin kuma ko akwai abincin tsada ta yi yawa yawancin mutane ba za su iya saya ba cututtuka to ya za a yi da cututtuka ita yunwa ta san wata cuta ai ita yunwa ba ta san wata cuta ba idan kana jin yunwa duk abin da ka samu ka ci tuku akwai kuma wasu nau'in abinci kamar zogale da rama da gidido da ake samu da sauki musamman a kasuwanni da sauran wurare tsayawar jama'a wadda suke da matukar amfani ga lafiyar al'umma sai dai ana nuna damuwa kan tsaftar su saboda yadda ake barin kura ya bule su duk da haka malam kaka kyare ya ce shi kam yana sayan irin waɗannan ganyayyaki saboda ko ba komai suna da sauki da kuma biyan bukata gashi na ma zaka ga roban a hannuna yanzu na gama cinye ta kenan as abin da ya sa muke ci dole ne ta sa muke ci yanayin rayuwar da muka since kanmu kuma yawanci mu yan kasuwa ne ba masu kasuwan irin wanda suna da jari babba ba wanda muke kafkaf ne a bakin hanya inda ka sa mini bakin titi ne inda zamu siya mu siyar ne to wata rana wannan zaka ci na ɗari biyu ya ishe ka to idan abinci ne akalla in baka ci na dubu daya ba ba zai sheka ba saboda haka ne an gane shi ake kawowa shi zai fi karewa ma kafin wani a tafi waje abinci ba kowa bane yake da halin da zai ya ya ci abinci idan muka ci wannan din muna dinga shin mu har muka yi ni ba mu da wani matsala da shi mata masu sai da irin waɗannan abinci su kam sai godiya ga Allah mutane na sayan abincin nasu kuma suna kokari wajen tsaftace shi kamar yadda malama Talatu ta shaida min a sai godiya mu dai muna kokari ta wuri tsaftace abinci mu in mun gama abinci mu sassaka a kula mu rurrufe mu sassaka a leda don kar wani abu ya zai taba ya illanta mutum in ya ci. Sai dai masana lafiya na gargadin samun karuwar matsaloli na cututtuka da ake samu sanadiyar cin irin waɗannan abinci waɗanda ba a cika kula da tsaftar su ba. Malam Ladi Suleiman wani jami'in kiwon lafiya ne. Abubuwa a fili a bisa titin sai su dinga rufewa da leda, masu sai da dankali doya kosai sai a sa su a dole su yi amfani da leda. Kaga irin ledan siga wannan ana ce transparent daga waje ma za ka ga abin da yake ci kuma an sa a samu lafiya. Samun sauƙin abinci da magance hawa kayan masarufi ne kaɗai zai iya fidda mutane mutane daga waɗannan matsala inda masana suka shawarci hukumomi da su sa ido kan waɗannan masu sayar da irin waɗannan abinci domin tabbatar da lafiyarsa kafin sayar da shi ga al'umma. Bilyamin Yusuf Maiduguri, Arfa Hausa. To madalla shugabannin kasashen Afirka ta yamma ko kuma ECOWAS sun sake bayyana damuwa dangane da karuwar matsalar tsaro a yankin. Yayin taron da suka gudanar a karshen mako shugaban kungiyar mai barin gado ko shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sake gabatar da bukatar sa na tabbatar da rundunar tsaro ta haɗin gwiwar da za ta tunkari wannan matsala. Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Janar Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya tsohon kakakin rundunar sojin Najeriya kan wannan batu kuma ga yadda zantawar tas ta gudana. Janaral Sani Usman Kuka shekara mai ritaya. Ana iya bayyana wannan matsayin na shugabannin ECOS a matsayin farkar jaji? Eh, wato tarihin haka yana da kyau, kuma zancen farkar jaji ba. Sani kamar dorawa suke kan abubuwan da suke juna a kai. amma abu mafi ala me ya kawo matsalar tsaron ta kai ga tsarare kamar yadda ake samu haka akwai matsaloli da dama galibin su wasu daga cikin gidajensu ne waɗannan ƙasashe sannan kuma sai ya kasance zamani ya kawo siyasar duniya kaga ɓangare na wannan afirka ta yamma kusa akwai ƙasashe uku ko so da suka bar ƙungiyar meye dalilin da yasa suka bari. Me kake nufi da rikicin cikin gida? Eh, wato in ka duba yanzu misali kamar ƙasar Najeriya. Menene matsalolin tsaro suka addabi ƙasar ta'addanci na 'yan Boko Haram garkuwa da mutane da sauransu Su waye ke yi. Galibi 'yan Najeriya ne, me yasa haka? Abin da za a tambaya. Su ka gani yanzu kana zaton idan misali ba ku kashe wutar da ke gidanku ba ina za ku iya kashe ta wani gida misali ka gani ko kwanan nan a jihar kebbi ga abin da ya faru kwanakin baya ga abin da ya faru a jihar benue jihar plateau ga abin da ya faru matafiya ga abin da ya same su me ya kawo waɗannan me maganin su kana zaton idan ba mu zauna mun gaya mu kanmu gaskiya ba aka yi maganin ina za mu sami karfin da za mu yi magana wasu kasashe ma ko na makwabta ne ko kuma wasu kasashe daban kamar da ba da ko da najeriya ta yi tasiri wajen ba da gudunmawa wajen zaman lafiya ana ba da sojoji bambanci a wata shekara kusan muna da bataliyoyi kusan goma a waje to amma ai sai ka lura cewa najeriya tana zaune cikin kwanciyar hankali da lumana to yanzu matsalar shi ne amma yi yadda za a zauna cikin kwanci hankali da lumana a 'yan ƙasa ya su ya su kuma ka san wani bako ba zai zo ya gyara ma gidanka ba kai za ka gyara. To akwai masu danganta waɗannan matsaloli da rashin shugabanci na gari. Ido eh ai magana dama da ake kenan shi yasa na ce ma magana cikin gida wato abin nufin shi ne ke kawo waɗannan abubuwa duk sanda ka ga matsalar tsaro matsala ce ko ta ainihin rashin ah, shugabanci. ba don kuma ba duk galibin waɗannan hata boko haram da wane ne ai wani gurbi ne suke cikewa inda gwamnati ba ta. Kana ganin wannan sabuwar runduna mai zaman kanta da ake bukata na iya magance waɗannan matsaloli na tsaro? Eh, idan har ya kasance matsalolin an sha kansu a fuskar ta cikin gida, saboda duk galibin kasashen dukkansu ai suna da matsalolinsu cikin gida. to kasan ba yadda za a wai gida ba koshi ba sannan a ba dawa janar sani usman kuka sheka mai ritaya mun gode sosai da wannan dama na gode editor To madalla da fatan mai sauraro ya ji daɗin yadda tattaunawar ta kasance da haka muka kawo ƙarshen labarin a cikin su kunji ƙasashen Iran da Isra'ila sun ci gaba da harbawa juna makarantar yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta sanar. Sannan gwamnatin Najeriya ta mayar da martani ke kan kiran Amurka wanda ta yi wa 'yan kasar ta na ƙaurace shiga wasu gine-ginen gwamnati a Abuja. Sannan kun ji yadda yara arba'in suka rasa ransu a sakamakon harin da aka kaddamar kan wani asibiti a Sudan. A madadin dukkan abokanan aiki da ke cewa ku ci gaba da bibiyar mu don wasu labaran a nan gaba.